Kotun ɗaukaka ƙara da ke yola fadar jihar Adamawa ya yanke hukuncin cewa tsige tsohon gwamna Murtala Hamman Yaron Yako da majalisar dokokin jiha ta yi baya bisa kan ka'ida da yake gabatar da hukuncin kotun mai alƙalai biyar wanda mai shari'a Jummai Hannatu Sanke ke shugabanci ya ce majalisar dokokin da kwamitin bincike da ta naɗa sun kasa baiwa tsohon gwamnan hakkinsa na kare kansa daga zarge-zarge da ake masa ta hanyar gabatarwa tsohon gwamnan takardar zargi da suke masa hannu da hannu. Kano. Hujjar da kwamishinan shari'a na jihar Adamawa barista Silas Bala Sanga ya ce karar tsaye ce ga demokuraɗiyya. Hukuncin ji kwamishinan shari'ar ba zai haifar da kyakkyawar makoma ba inda bangarorin biyu za su shiga wasan buya da juna a duk lokacin da zargin tsigewa ya taso. Dalilin haka ne ma majalisar dokokin jihar Adamawar za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Dalilin da aka ce ciren yaku ba daidai ba ne dalili ɗaya suka bada suka ce ba bashi notice na cire shi ba bashi ba hannu da hannu ba shikenan dalilin da suka bada aka ce cire yaku ba daidai bane to yanzu wane ne a kasan nan ya san za a cire shi za a kawo mishi notice cewa ah, ga notice zamu cire ka sai ya karba ya sa hannu ya ce eh na karba a gani na fa wannan maganan sai supreme court ta sa hannu kuma nake ganin adama state house of assembly za su je supreme court wannan case din adama state house of assembly ne dama suke cire mutane da impeachment in yayi musu haka za su zauna da judgment din kuma bai musu ba za su je supreme court amma inda nake gani zan yi mamaki kwarai in wannan magana ba ta je har supreme court ba bangaren masu goyon bayan tsohon gwamna murtala nyako kuwa sai hamdala kamar yadda alhaji mijin yawa gama tsohon shugaban jam'iyyar pdp ke faɗi a hirarsa da 'yan jaridu jim kaɗan bayan yanke hukuncin a mun ji daɗi kwarai da gaske yau domin duniya yau dai sun san cewa dai nyako mutum ne na gari kuma kiliyarin ɗinsa duk wani sharri da komai da aka yi masa allah ya nuna musu kariya ne kuma duk wani mutumin da ya faɗa da shi daga sama ɗin har zuwa kasa ba su yanzu nyako yana na raye kuma an ce bai da laifi abubuwan da an cire shi ba bisa ka'ida ba kotu nan ta ce fanyakon nan an cire shi ba bisa ka'ida ba yana matsayin sa matsayin gavana na jiya an tunda dai an ce an cire shi ba bisa ka'ida ba a dole duk wani hakin da yake da shi a wannan lokacin za a ba shi risai bare ma mu ba ba wai neman haki muke bane mu muna neman cewa a wanke shi duk abun da aka yi masa an masa zalunci duniya su sani kamar yanzu yanda yanda ya faru yau wanda yake hukuncin da kotun ya gabatar ya maida wa tsohon gwamna Murtala ya tabarsa sai dai ba zai koma kan karagarsa ba saboda karewar wa'adinsa tun daga ranar 29 ga watan Mayun 2015. Idan za a iya tunawa, Majalisar Dokokin Jihar Adamawa ta tsige tsohon gwamna Murtala Nyako ranar 16 ga watan Yulin 2015 da ƙuri'u 17 cikin 25 bisa samunsa da aikata laifin zarge-zarge 15 da ake tuhumarsa da su. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.